Uhum. Estamos com a agradecer. A nan muna a wajen taron baje koli ne da ake kira Fuwar Ariyan, inda ɗimbin rumfuna ne aka kafa a haraba da kuma cikin ɗakin taro na Palais de Sport. 'Yan kasuwar sun baje abubuwan sayarwa ne da suka shafi kujerun ɗaki da kuma tafuna da dai sauran kayayyaki na girki. Idan aka yi la'akari da shekara da ta gabata, a wannan shekara babu cinkoso da hada-hada. Kamar yadda wata 'yar kasuwa da ta halarci wajen wannan taron baje koli take cewa. Eh, a wannan shekarar dai a hali yanzu jama'a ba su fara zuwa ba, ba komai jama'a suna ta kokawa da rashin kuɗi. Ga muna mun 'yan kwanaki da muka zo, amma ba harka. Amma jama'a suna zowa su yaba kayan su ce za su tai su dawo. Jama'a sun fi mayar da hankali ne kawai akan tufafin sakawa na jiki, amma ba sa saya. Amma kuma kayan motsa baki kamar irin su tofi loga duka dai suna saya kaɗan kaɗan. Eh, un peu waɗanda suka ziyarci wajen taron baje kolin da muka yi kitibis da su sun bayyana mana cewa kayayyakin suna da matukar tsada kamar yadda ɗaya daga cikin su na aisha take cewa Wannan taron baje kolin ya yi kyau, amma sai dai kayayyakin suna da tsada matuwa fa moket inda kake iya samu jika 60 a nan suna sayar da shi ne a jika 180. Ba ma iyawa fa kayan sun yi tsada kwarai da gaske. Waɗansu masu ciniki sun bayyana cewa sai a bayan rufe taron baje kolin za su dawo domin a lokacin mafi yawan 'yan kasuwa suna sauke farashin kayayyakinsu domin sayarwa kayayyakinsu gabaki ɗaya.